shin da shi wannan bashir bin sa'ad daga hazara yake shi ko wannan shugaban mutanen madina ma daga ausu ne shi baki da shi suka ga cewa su za a yi ba su za su rasa izdahabu lil baya sai aka yi waso su sai aka yi kama a danne shi kowa yana mika hannunsa kowa yana mika hannunsa kowa yana mika hannunsa har shi wannan mara lafiya shugaban ansarawa aka kusa a tattake shi a ahadul kudu mutane wani ya kange shi yace mashi jama'a za a take sa'ad za mara lafiyar nan za ku take shi mahalan mahalan a a hankali la karkataltul sa'ad za ku kashe shi sai Umar yace duhu katala hulla ko kashe shi mana Allah kashe shi me yake da shi dan takara to an gada shi ne shi mutanen Madina shi suka gabatar a matsayin dan takarar su mutanen Makka suka gabatar da Abubakar a matsayin dan takara to yanzu wannan ya ci zaɓi wannan me yake da shi banda kashe shi ya gala da shi ya baɗi zaɓe ku kashe shi katala hullahu to yanzu ya kamata abubakar ya je masallaci saboda duk mutanen gari su zo kowa da kowa ya yanzu waɗannan waɗanda suka haɗu waɗanda jam'iyyun mai kenan da ake pdp da ne eh? ai duka dai sai mako da abc hanya idan pdp je kawai ta yi dai rai ta rabu gida biyu ne sabuwa da tsohuwa فقال عمر سي عمر يتي ما هو إلا أن رأيت أسلم فأيقنت بالنصر هيت عمر يتي إنا غنن fara أسلم كن sai شبوا مدينة سينة نصر تاي أنت نصر جيو ملكي يا تبت أما أنا جيو ملكي shi umar shi shi shi ne coordinator shi jibanci lamarin haifar da ita wannan rumfa ta sakifa inda aka yi wannan zaben primary election za a ce mashi ko secondary election to shi shi ya shirya komai shine sakatare